kawo muku labarin wasannin kwallon kafa don sanin irin wainar da aka toya a kasar Spain bangaren kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 inda a jiya aka fafata sauran wasannin. A jiyan kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke Getafe da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Espanyol ta doke Tenerife da kwallo uku da nema. Haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Villarreal ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Fonferradina da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta sha kashi a hannun Cadiz da kwallo biyar da uku. Ita kuwa Valencia ta lalasa kungiyar kwallon kafa ta Real Zaragoza ne da kwallo hudu da ɗaya. Har ila yau muna nan a kasar Spain din a bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 14 inda a yau kungiyar kwallon kafa ta Malaga za ta karɓi bakuncin Levante. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Asabar kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta celta figo sai atlantico madrid barge gumi da real sociedad sabila kuwa a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona ne atlantico bilbao za ta marauci kungiyar kwallon kafa ta real madrid za a fara wasan ne tunan ga misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe tara saura kwata na dare agogon nigeria da kasar spain za mu koma kasar ingila a wasannin premier league mako na sha biyar inda a gobe idan allah ya kai mu asabar za a fafata wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta chelsea da da Newcastle. Watford a gida suna tare da Tottenham sai Everton su bar da gumi da Huddersfield Town sai West Bromwich a gida suna tare da Crystal Palace. Stoke City za su bar da gumi da Swan City. Leicester City ko za su karɓi bakuncin Bolla ne sai Brighton and Hove Albion su fafata da Liverpool. Arsenal a gida suna tare da Manchester United za a buga wasan ne tun daga misalin karfe 3 da karfe 1 da rabi na yammaci agogon nigeria har zuwa karfe 6 na da rabi na yammaci agogon nigeria Nijar kamar da kasar chadi a Bundesliga na kasar Jamus kuwa a yau za a buga wasa guda ɗaya na mako na sha hudu inda kungiyar ƙwallon kafa ta sb freiburg za su fafata da hamburg da misalin karfe 8 da rabi na dare sai kungiyar kwallon kafa ta baya munich gobe su fafata da kungiyar kwallon kafa ta hannover 96 sai kungiyar kwallon kafa ta baya leverkusen su bakuncin borussia dortmund ita copenhagen a gida nata marabci rb lesbi ne sai mainz 05 su fafata da kungiyar kwallon kafa ta fc augsburg ita ko kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen za su fafata da stuttgart ne yayin da schalke 04 suna tare da kolin za a buga wasan ne tun daga misalin karfe 3 har zuwa karfe 6 na yammaci a gogon najeriya a ligue 1 na kasar faransa inda da aka shiga wasannin mako na 16 a yau za a buga wasa tsakanin Dijon da da Girondis gobe asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Starbuck ne za su fafata da psd sai kungiyar kwallon kafa ta Troyes karɓi bakuncin guiga Rennes a gida suna tare da MSSC sai kungiyar kwallon kafa ta Nantes fafata da Mainz Monaco za su barje gumi da Anga csco sai kungiyar kwallon kafa ta Lille su barje gumi da Toulouse za a buga wasan tun daga misalin karfe 5 har zuwa karfe 8 na yammaci za mu koma bangaren hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa inda a yau za ta gudanar da fidda jaddawalin kungiyoyin kwallon kafa na kasashe 32 wanda za su fafata a gasar cin kofin duniya na shekara 2018 zuwa 2000 na shekara 2018 wanda za a yi shi a kasar rasha fidda jaddawalin zai gudana ne a moscow na kasar rasha karkashin jagorancin tsohon dan wasan kasar ingila mai suna gara linka inda aka jera sunayen kasashe bisa tsarin tukwane-tukwane inda aka yi har bisa tukunya hudu ta mu koma bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce za ta mai da hankalinta ne wajen sayan mai tsayen raga na kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao mai suna kefa dan shekara 23 da haihuwa a maimakon da da ta mai da hankalinta kan david de na kungiyar kwallon kafa ta manchester united a watan janairu mai zuwa haka ita ma ta kwararta ta barcelona ta ce yanzu za ta mai da hankalinta ne wajen ganin ta sayo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna william dan shekara 26 da haihuwa a maimakon in har ta samu dama nasarar sayan philip coutinho na kungiyar kwallon kafa ta liverpool ba iya abin da ya sauwaka kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin jihohin talatin